يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم suna son fita daga wuta idan sun shige ta amma ina za su samu hakan ba za su fita daga cikinta ba suna da azaba dawwamammiya a cikinta yayin da Allah ya ambaci hukuncin waɗanda suke fitowa fili su kwaci dukiyar mutane sai ya bayyana hukuncin wanda yake ɗaukar dukiyar mutane a ɓoye wato ɓarawo ya ce